الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيانك يقوى الأمور المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mun kai azumi na takwas a jerin azumin ramadana na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana shekara 1137 kuma yau da rasu Allah ya so zai fara daga aya ta saba'in aya ta saba'in a cikin suratul waqi'a na fadalan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النار أأنتم أنشأتم شجرتها cikin jerin abubuwa na ni'imomin da muke mu'amala da su yau da kullum da Allah ta'ala yake mana wa'azi da su kuma yake jawo hankalinmu don mu gane girman ni'imar da ke tare da su wannan shine abu na hudu da Allah ta'ala ya ambata mana a can baya Allah ya mana magana dangane da abincin da muke ci. أفرأيتم ما تهرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ya yi mana magana dangane da mu'amalar da muke yi da iyalanmu har ake samun ‘ya'ya a tsakaninmu Allah ta'ala ya ce ku ne kuke halittar ‘ya'yan ko kuma mu ne sannan kuma mu ne wanda mun kaddara kowa lokacin da zai bar duniya bayan nan Allah ta'ala ya mana ya jawo hankalinmu dangane da ni'imar ruwa wanda muka fahimci sakamakon bayanin da Allah ya yi a kur'ani muka fahimci rayuwa babu ruwa ba za ta yi ba kuma in Allah ya hana ruwa ba wanda zai iya ba mu ruwa to bayan nan yanzu Allah ta'ala zai jawo hankalinmu akan abinda da an ambace sai aga kawai azaba ake nufi ba wata ni'ima a tare da shi shine wuta Allah ya zai jawo hankalinmu akan ni'imomin da ke cikin wuta Allah subhanahu ta'ala ya ce a fara'aitumun Allah ce turun wannan wato ni'ima wadda take shiga cikin ad wadda bayan da za a yi mu iya wadatuwa ga barin wuta a duniya rayuwa babu wuta a duniya ba ta yiwa mutane suna amfani da abubuwa guda hudu ko guda biyar wajen mu'amala da wato yadda ma za su samar da abincin da za su ce, ko dai a dafa abincin nan da wutar itace ko kuma a dafa da wutar gawayi akwai wani ma da ake cewa menene din mangal eh? eh wata waya ce ake samu akwai menene na mangal eh wata waya ce wai tana daukar zafi mata sun sanya ta ita dauki zafi sai a ma abinci ko a dafa abinci masu iko waɗansu yi da kananzir wasu su yi da gas wasu yi da lantarki duk waɗannan abubuwan wuta ce ko ba wuta ba ce idan duk waɗannan abubuwan ya zama na an janye su babu girki ba zai samu ba kuma gaba ɗayan waɗannan abubuwan ba mai su sai Allah shi gas ɗin wace ba da shi kanan zurɗin ma haka ita wutar lantarkin da kake gani kamar bature ne yi ba bature ne ba Allah ne ya wutar lantarki wasu ita wutar lantarki kamar abincin da iyalinka ke yi maka ne kaga ya za ta lokacin da an maka tuwo ko na masara ko an maka tuwon dawa ko tuwon shinkafa da sauran abincin da mutane suke ci to wannan abincin da za ka ci bayan an zo an tuka shi ya zama yadda ya zama an yi masa miya an zuba nama kana ci kana santi amma idan aka bi diddigi aka bi salsala za a samu tu wannan misali da masara aka yi masarar nan ai ita matar da ta tuwon ba ita ta halice ta ba ba ma ita ta noma ta ba ba ma ita ta siyo ba ko ba ta bane amma a ƙarshe dai ta yi abin da take iyawa an samu abin da za a ci to wannan lantarkin da ka gani gaba ɗayan abin da bature ya yi amfani da shi ya yi lantarki babu wanda ya halitta kayan allah ne idan allah ya ɗaya da wannan kayan wanda da su ne aka samar da lantarki ba za a samu ba yanzu kun ga hatta rana ana amfani da ita a samar da lantarki a samar da abubuwa da dama har ma an ce nan gaba za a yi motoci waɗanda suke za su rika tafiya da hasken rana Allah ya kai mu lokacin Allah ya ce a fara'aitumun munnalar da ce turon ku bani labari dangane da wutar da kuke kunnawa ko don ku ga haske ko don ku dafa abinci ko don ku ji dumi ko don ku ainihin shanya tufafinku ko dai wani amfani ko ku yi guga ta ainihin kayan ku da aka wanke muku da sauransu wannan wutar da kuke hurawa ku yi amfani da ita a antum an sha'atum shajarataha ku ne kuka kirkire kuka halicce bashiyar da aka kona aka yi aka ainihin kunna wutar da ita ba ku bane am nahnul na Allah ce ko ko mu ne muka yi kana iya kiyasta bishiya da gas ko kananzir ko gawayi ko waya ɗin da waɗannan abubuwan babu wanda wani ɗan adam komai turancinsa wanda ya ƙirƙiro ya halitto shi kayan Allah ne aka ɗauka ake sarrafawa gurgudan yadda Allah ya ba da dama a amfani da su Allah ya ce na mu ja'alna ha tazkiratan mu ne muka sanya muku wannan wuta ta zama tunatarwa don ta tuna muku wutar lahira saboda ita wannan wutar da muke amfani da ita komai zafin wutar duniya da ka gani to kashi ɗaya ne cikin kashi saba'in na wutar lahira wutar lahira ce aka kasa zafinta kashi saba'in aka ɗauko kashi ɗaya aka ajiye ake amfani da shi da shi ne kake ganin ana narka karfe ka je sharaɗa ka ga yadda ake wa karfe to da kashi ɗaya ne cikin saba'in na zafin wutar lahira Allah ya kiyaye mu Allah ya ce wannan wutar da ya bari ya kawo mana ne dan ta rika tuna mana wutar lahira ka duba yadda wutar duniya take illa ta sabe wa mutum jiki in ta kona shi ta lalata masa fuska ta lalata masa hannu ta kai ainihin ta mai da shi wani abu daban amma kuma kashi ɗaya ne cikin saba'in na zafin wutar lahira aka kawo Allahu akbar Allah ya ce wa mata'an allil muqwin kuma muka sanya wannan wuta ta zama wani ɗan jin daɗi wato amma lil muqwina ay lil muntafi'in lil musafirin matafiya suna ɗaya daga cikin waɗanda suka bi buƙatar wuta ana cikin tafiya musamman irin tafiya da ake yi a da za ka ga cewa a an abin nan ana an dan zauna a kunna wuta a dan jidimi a dan dumama abinci dan a samu kuma a kunna a ga haske wanda da babu wuta to babu haske to gaba ɗaya zai zama na ba mu da bambanci da waɗanda aka binne su a cikin kabarbura kuma ba su a cikin kabarbura saboda ba yadda za a yi ka gace in dare ya yi sai ka kunna wuta ka duba ɗakin ka wani lokacin sai ka ga hannunka ba ka iya gani a wani ɗakin Allah ta'ala ya kawo mana wannan wuta na farko ta mana amfani ta taimaki rayuwarmu na biyu ta tuna mana mu gujewa shiga cikin wutar lahira ku duba irin bannan da wuta ta yi kwanan nan a kasuwar sabon gari wannan kashi ɗaya cikin cikin saba'in din ku duba irin ɓannar da ta yi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da daddare kafin gari ya waye an yi abin da aka yi an gama to Allah ya kawo mana wannan wuta nan ta tuna mana me yi duk abin da za mu yi ya hana mu shiga cikin wutar lahira ko da ku zafinsa ɗaya da wutar duniya Allah ya kiyaye mu wa mata'an lil muqwina al muqwina wato su ne almusafirina wato an ambace su da ambato kama aka ce ita wuta jin daɗi ne na matafiya alhali ba su kaɗai ke amfana ba saboda ainihin shi matafiye ya fi buƙatar ya ga haske ko ya ji ɗumi fiye da ainihin wato wani lokacin wanda yake zaune a cikin gari A gane ko tana yiwuwa sababin wannan saboda ita ah, li'anna duniya kulla daru safar duniya da ka ganta gaba ɗaya gida ne na tafiya wanda duka gani akan hanya yake zuwa kabarinsa wal abdu min hin wulida fa huwa musafirun ila rabbih tun lokacin da aka halicci bawa ko tun lokacin da aka haife shi yana kan tafiya ne zuwa ga ubangijinsa da aka Allah ta'ala ya sanya mana wannan wuta domin ta mana wannan amfani ta mana amfani iri daban-daban a rayuwarmu amfanin wuta ba zai kirgu ba kuma tana da ta'adi shi yasa Allah ta'ala bai yi ta kamar yadda ya ruwa ba kaga ruwa shi nan a tare yanzu ya fita kwararo a kwararo shi ya jika gida ka gan shi ainihin a teku gashi nan babu iyaka iya ganinka yanzu yadda wannan tekun yake na lagos allah ya kiyaye da za a ɗaya shi a tsamai da shi wuta to ne ba za ta ba ya eh? ƙarshen ta nan ma abin sai ya hudo sai ya hutunsa ya zo nan amma kaga da yake ruwa ne sai ma ni imomi a cikinsa a sami kifi masu cin kwaɗi masu kwazo su ci ko ba a su ci eh wajen sun kwaɗi suke ci masu cin ƙaguwa su samu da a cikin ruwa kuma da ainihin a maimakon ruwan da wuta ce jirgin ruwa daga china ya kawo kan ko ya kawo lagos ba zai yiwu ba to ita wuta tana da ainihin ba ta da nauyi amma kuma duk da haka nan akwai na'ura da allah ta'ala ya sa wadda take hana ta ta tashi sama saboda nauyi saboda rashin nauyi din kamar yadda kake ganin abu mai tsananin nauyi kamar jirgin ruwa sai kaga an ɗora shi a kan ruwa amma an sa masa wata na'ura da za ta iya hana shi nutsewa to haka abu mana nauyi kuma Allah ta'ala sai ya sa masa abin da zai hana shi ya tashi sama kaga wata ba ta da nauyi amma ba kamar takarda take ba kaga takarda da kasu ke can ana iska sai ta sama sai ka ta ka to wuta ga ta ba ta da nauyi amma kuma tana guri daya ba ta ainihin wato tafi kamar yadda ta takarda take tafiya ba duk wannan wasu ni'imomi ne na Allah subhanahu ta'ala wanda ainihin wato ya sanya mana muna roƙon Allah ya tsare mu daga azabar wuta ta duniya da ta lahira sai Allah ta'ala ce wa mata'al al-muqeen na bayan Allah ya ba mu labaran waɗannan abubuwa ya nuna mana ƙarfin ƙudurarsa da iyawarsa ya nuna mana a kan wuta kawai muna buƙatar Allah domin in ya hana mu to rayuwar gaba ɗaya ba za ta yiwu ba kamar yadda in ya hana mu ruwa rayuwa ba za ta yiwu ba yanzu ko da masu hawa mota su je lagos ko su hau jirgin sama su je lagos ko su je makka ko su je wata ƙasa shi jirgin in babu wuta zai tashi ba zai tashi ba kenan matafiye a koyaushe ko da yanzu a zamanin yanzu yana buƙatar wuta don ya inda za shi je dawo musamman cikin sauri kuma a ɗaya ba masa kayansa masu yawa a kawo masa sanadiyar wuta wanda inda babu ita harka ba za ta yi ba shi yasa malamai waɗanda kowane ɓangare na ni'imar Allah ba sa wasa da shi ibn al-qayyim yake cewa ta ammala hikima fi khalqin nas ka tsaya ka kalli hikimar ubangiji Allah ta'ala da ya halitta wuta alama hiya alaihi min al-kamuni wa zuhur tana ta wuri daya kuma ana ganin ta ta bayyana fa innaha law kana zahiratan abadan da ta ko da yaushe inda duk wuta take a bayyane take yanzu ka ga kaman ashana wannan lantar akwai wuta a ciko babu shine wutar amma kuma yana lullube gashi nan a ajiye sai kai da kanka ka kyasta sannan ya kama ga motarka akwai wuta a wannan fitila ko babu sai ka kunna sannan a ganta wutan ma da za ta shi motar sai ka kunna da haka ita wuta sai ta zama na ana iya ɓoye ta tana nan amma ka gabata da. ka sanya ta a cikin kuma akwai wuta saboda baka kunna ba shi ne ya ce to da Allah ya sa wuta ko da yaushe a bayyane take a shana ko da yaushe a kunne take ba a iya kashe ta za ta shiga ajiyu a zai ka zaka yi da eh, ya zaka shana tana ci لفاتت المسالح المترتبة على وجودها inda abin ya zama haka koyaushe wuta tana bayyane ba a iya koye ta ko a cikin tocila ko a fitilar mota ko a cikin ashana da sauransu to da masalawoyin 'yan adam sun gushe ba same su ba faƙafa hikimatul aziz alim hikimar wanda yake mabuwayi masani wato Allah kenan an ja'alaha makhazunatan fil azha fil ajsam sai Allah ya sanya wuta a inda take tana koye a cikin waɗansu jikuna tana koye a cikin gawayi tana koye a cikin nefa wato ainihin transformer ko yanzu wutar da ake kawo wadanta haskaka unguwa karfin wutar da ke cikin wannan tarazugoma da fito da shi za a yi ɓalo-ɓalo yadda yadda ainihin wato inda ruwa ne a fito da shi ga ba wanda ma zai rabe ta kuma ba za ta ma haka gidan kowa ba sai ta ƙona kowa a gani amma goma nan akwai wuta maƙil a cikinta amma an boye ta Allah ya bada hikimar yadda za a iya ainihin wata ɓoye ta duha wa yubqiha ar-rajulu inda hajatihi dan adam in ya ga dama ya fito da ita in ya ga dama ya koye ta فيمسكها ha fiha min al من wa ونحوه sai ainihin wato ya fito ya rike ta ko kuma ya kasangance ta da wani abu na musamman wanda yake zai iya koya wuta din ko ne ko ne itace ko wani abu mai kama da shi wallahi ya zalu hadithu ha ma ta ila baqaiha sai da zama koyaushe yana koye ta muddin yana da bukatar ta tana nan a ɗakinsa tana nan a jiwansa tana nan a yanayin wato cikin kicin tana cikin ɗaki a koye amma inda ci take yi ba za a ɗora ta akan gado ba ba za a ɗora ta akan shimfiɗa ba fa iza sagana wata wa taraka hamza bil madda ala taqdirin mukam ajibin in tama fihi istimta wal intifa wa salama wa zarar Allah ya haɗa abubuwa guda biyu a jikinta ko dai ka amfana ko kuma ta cutar ko ta amfana ko ta cutar kowanne sai idan ka buƙaci haka ɗin in dai ba tsotsayi zai zo ba ainihin wato wani abu ya ko ne je kunna ko ainihin wato a samu wani akasin wutar lantarki ta dawo ba a abin nan ba ta kama to duk wannan abubuwan yan uwa kaɗan ne daga cikin abin da malamai suka tsaya suka yi nazari kun ga yanzu kamar ruwan sama din nan akwai inda in aka yi ruwa sai kaga ana ta yawo gida gida ana yi wa mutane barka so ɗaya ko so biyu kawai ake a shekara amma yanzu wanda ake yawan musu ruwa ba sa jin a jikinsu girman ni'imar ruwa wannan ranar da muke gani kullum ba ma ganin girman ni'imar da ke cikin ta waɗansu sau ɗaya suke ganin ta a shekara wasu sun yi wata shida ba su ga rana ba da aka dare da suka ga rana surar nan sai murna su sun suna ganin girman ni'imar saboda suna da ba su ganta ba Allahu akbar to amma dan adam yana yawan yin cikaki da ni'ima baya jin ta a jikinsa Allah ya sa mu gane na'am fasabbih bismi rabbikal azim sai Allah ta'ala bayan ya ba mu waɗannan labaruruka an ba mu labarin yadda ainihin wato muke noma da ainihin wato Allah yake ba da abinci an ba mu labarin yadda Allah yake halatta mana ‘ya'yanmu an ba mu labarin yadda ainihin wato ruwan da yake zuwa wanda in Allah ya hana ba za a samu ba yanzu gashi Allah ta'ala ya ba mu labarin wuta da irin amfanonin da suke yi mana yadda ruwa yadda wuta take halakarwa ruwa yana halakarwa ko bai halakarwa sai ga wani ya fada teku ya mutu sai ga wani ambaliyar ruwa ba an yi tsunami ba wuta ce ba ruwa ba ne mutum nawa ya mutu sanadiyar wannan gidaje nawa suka gurguje gare gaba ɗaya gare gare guda nawa ya tashi daga aiki sanadiyar ruwa ashe kowanne in Allah ya ga dama zai iya amfani da shi a matsayin rundunarsa ya horar da bayi ya koya masa hankali sai Allah ya ce fasabbih to kai tasbihi bismi rabbika da da sunan ubangijinka alazim mai girma ka tsarkake Allah kar ka yadda ka kamanta Allah da wani kar ka yadda ka tawayewa Allah ta'ala siffofinsa madaukaka ai eh, katirul ihsan wanda shi Allah mai yawan kyautatawa ne a gare wal khairat mai yawan alkhairai ne a gare mu ka gode wa Allah da zuciyarka ka gode wa Allah da harshenka ka gode wa Allah da gabanka saboda Allah ya cancanci a yi masa haka kuma shi ne kadai wanda ya cancanci ma a yi masa godiya shi kadai ne ya cancanci a yi masa godiya ko da mahaifinka ka godewa ko wani wanda ya maka kirki ka gode masa to hakikanin al'amari wannan godiyar Allah zai farin ciki da ita dan shi ka godewa me yasa saboda idan ka godewa wanda Allah bai san a gode masa kai wa Allah ne shi yasa manzon Allah yake cewa la yashkurullah man la yashkurun nas wanda duk bai iya godewa mutane abin kirkin da suka yi masa to ba zai iya gode wa Allah ni'imomin da ya masa ba an gane ko ko da yaushe Allah gode masa ake ba a bukunce masa tuna shi ake ba a mantawa da shi biyayya ake masa ba a saba masa sai Allah ya ce فلا أقسم بمواقع النجوم allah لقلم لو تعلمون Fala الله bima فلا أقسم wannan fa an kawo ta ne domin a jera maganar da za ta zo a kan wadda ta gabata an kawo ta ne litartibi ma qabla ha alama ba da ha ladin kuma wato akwai ta amma wato kaman babu ita domin larabawa suna amfani da wannan wato laɗin ba tare da suna nuna cewa ba zan yi kaza din ba misali kamar inda aka ce nan fala uqsimu ba yana nufin ba zan rantse ba a'a haka ake amfani da kalmar haka ake amfani da kalmar wato ma'ana uqsimu ina rantsuwa bi mawaqi'in nujum da guraren faɗawar taurari rana tana faɗuwa ko ba ta faɗawa wata yana faɗuwa ko ba ya faɗuwa taurari ma suna faɗuwa to guraren da suke dira wannan gulin ne Allah ta'ala yake rantsuwa da shi bi mawaƙin nujum waɗansu malamai suka ce a'a mawaƙin nujum ai manaziluha zango zango na kowane tauraro ko kuma falak layin da kowane tauraro yake bi yanzu kun ga akwai miliyoyi ko biliyoyin taurari a sama wanda wata guda ɗaya daga cinsu ta linka wannan duniyar ta so linki linki linki da yawa amma saboda tsananin nisan da ke tsakaninmu da ita muna ganin ta kamar bata kai girman kwandala ba tsananin nisa ne kamar yadda irin rijiyoyi da ake yi a da sai ka hango ruwan kamar ɗan kankani ga can saboda yana nesa kwarai da kai tsakaninku to duk da wannan yawan da suke da shi da wannan girman nasu kowace gudu take yi wanda inda za a gwada a kwatanta gudun yawan wato yawan gudunta sai dai a kwatanta da gudun haske sai dai a kwatanta yanzu misali in ka in ka kunna tocila kana daga nan ka mata duri ka zuba mata batiri hudu misali sai ka kunna sakan nawa za ta yi kafin ta je gidan can eh ina mun ba ta sakan ɗaya ba za ta saboda sauranta wannan ba da kenan to balantana kuma hasken da Allah ta'ala ya tare da na musamman to irin wannan gudun suke yi suna gudun gudun da ba za ka iya lissafa wato ainihin wato girmansa ba kaga sai a ce jirgin sama ko jirgin ƙasa na zamani yana tafiyar sa'a kaza ko eh, kilomita ɗari kaza a cikin awa ɗaya wannan abin nan ne to in haske ne in yayi awa ɗaya aka fice shi gashi nan babu komai a gabansa a awa ɗaya ina zai je eh iya sai dai kure iya can amma inda za a sakan masa a ce yana da karfin da zai je daga nan zuwa makka a cikin minti biyu zai je makka saboda gudun da haske yake da shi a gane ko to waɗannan guraren da taurarin suke bi ko kuma zango-zango inda suke kwana kafin su ci gaba shi ne Allah ta'ala yake rantsuwa da shi shi Allah maɗaukakin sarki yana da iko ya rantse da abin da ya ga dama ai shi ne mulkin kuma shi ne isa shi ya isa yi, in ya ga dama sai ya rantse da alfijir ko ya rantse da dare wallahi idan ya gasha wannan hari idan ta jalla wal fajri wal layalin ashar kai in ya ga dama sai ya rantse da rayuwar annabi muhammad sai ce la'amruka innahum lafi sakrati mi mahuda an gane ko amma kai in ka kuskura ka rantse da ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da na faɗa kai ko sunanka mushriki man kana haliban falyahlib billahi aw liyasmut duk wanda zai rantse ko ya rantse da Allah ko ya shiru yanzu misali ka ga kamar alkur'ani gashi magana waye na maganar Allah ce alkur'ani amma malamai suka ce duk da cewa maganar Allah ce shin a iya rantsuwa da shi mutum ya ce na rantse da alkur'ani wani ma ya ce in ba haka ba ƙur'ani ya ce shi kai ƙur'ani na jini wasu ma ce za a je a gewaye laya wai a gewaye qur'ani a gurin idan wanda yake bai da gaskiya sai ya mutu ko wani bala'i ya same shi to rantsewa ka ce na rantse da alqur'ani ko na rantse da girman alqur'ani malaman sunna suka ce lalle kam alqur'ani maganar Allah ce maganar Allah kuma siffar Allah ce amma kuskuren da ka samu da ka rantse da alkur'ani ba ka da abin koyi wanda ya kamata a kwaikwaya a wajen rantsuwa ba ka da abin koyi babu inda za ka samu inda manzon Allah ya ce na rantse da alkur'ani za ka je na cewa wa rabbil ka'aba wallazi nafsi bi yadihi wallazi nafsu muhammadin bi yadihi amma ka ce an ce manzon Allah ya ce na rantsa da alkur'ani mai girma ko kusimu bil qur'ani azim ko buri da ba samu ba ko a cikin sabansa ko shi kansa sai malamai suka ce to ko da yake baka rantsa da wani Allah ba ka rantsa da siffar Allah kuma siffar Allah wato ainihin ba ainihin daban take da Allah subhanahu wataala ba amma rashin abin koyi ya sa barin yafi saboda kai ba kai ba kai ne kake bi ba kai A ba kai ake bi ba kai kake bi jira za ka yi annabi yayi sai ka kwaikwaya sahabbai su yi sai ka kwaikwaya tabi'ai su yi ka kwaikwaya to duk waɗannan ba su yi abin da kai ba ko wani maka ya ce ya rantsa da rawanin shehu ko kabarin shehu an gane ko to duk wannan haramun ne amma shi Allah in ya ga dama sai ya rantse da wal asr da za lokacin eh, lokacin la'asar kuma ya yi daidai la yusalu amma ya fa'al shi da abin da ya ba a tambaya ba a cewa dan me kai kaza wa hum yusaluna kai ne da abin da kai sai an tambaye ka wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalina kai da annabawa kowa sai an tambaye shi fala uqsim bi mawaqi'in nujum ai masaqidaha fi magharibiha wato gurin guraren saukarta ko kuma ainihin falak ɗinta ko kuma zango zango nata su ne ainihin mawaƙin nujum Allah ta'ala ce yana rantsuwa da waɗannan wa innahu shi wannan rantsuwa da Allah ta'ala da wannan la qasamun wallahi rantsuwa ce azimun mai tsananin girma la Alamun inda kun sani rantsuwa ce mai girma idan Allah ya ratse da wani abu wato Allah yana son ya fito maka da girma ko kimar wannan abin a wajensa kaga yanzu kamar lokaci dare da rana da sauransu tasirinsa a rayuwarmu ba zai kirdugu ba duk abin da za mu yi muna buƙatar lokaci kafin yinsa yanzu wannan karatun da muke yi ai sai da muka jira lokacin farawa yayi kuma da lokacin karewa sai a ce ya saura minti biyu sai kuma a ce lokacin ya kare ba ka bane mu da kanmu duk gaba ɗayan mu nan zaman jiran lokacin mutuwar mu muke yi ko kai baka jira <laughs> kowa jira yake in aure za ka yi sai ka jira lokaci in ma mace ce ne irin al'ada wata wata din nan sai ta jira lokaci lokacin farawa da lokacin karewa kome yana da lokaci wa inna wula kasamun lau ta'alamu na azim Allah ta'ala a kan mai diye wannan rantsuwar gashi nan zai gaya mana Inna hmm. la qur'anun karim kitabin ubangiji ya yi ya yi mana rantsuwan ne don ya fito mana da girman alkur'anin da ya saukar ya ce innahu lalle shi wannan littafi da Allah ya saukar wallahi ƙur'anin alkur'ani ne abin karantawa karimun mai girma a wajen Allah shi alkur'ani ba halittarsa aka yi ba shi ba halitta ba ce siffa ce daga cikin siffofin Allah tunda magana su ce yanzu wannan magana da nake yi wanda ya je wata ya san dai ba ba ba ba ba akuya bace take take magana ko zai ce dan adam ne yake wannan muryar dan adam ce ko ba ka bane in ka je kana tafiya sai ka ji ba ki san da yake wazi daga eh? ba wannan ba ne. haka in ka ji muryar jaki ta jaki ce in ka ji muryar doki ta doki ce in ka ji muryar zaki a jeji ta zaki ce ko ba haka ne to maganar Allah ma siffarta ce ba halitta ta akai ba yadda ba halitta Allah ba to ba halitta dukkanin siffar da take ta bace haka nan maganarta Allah ya ce innahu lalle shi wannan littafi wallahi qur'ani ne mai girma fi kitabin makanunin saboda girman alqur'ani sai Allah ta'ala ya masa wani irin gata da bai wa sauran littattafai ba na farko kafin ma a fara saukar da alqur'ani yana nan a cikin lawal mafuzu kuma a wani guri makanun ay mastur mughlaq a wani guri a kulle ba wanda ya isa ya je gurin ko ya taba gurin ko ya je inda alkur'ani yake ba wanda ya isa fi kitabin makanunin an gane ko sai Allah ce la ya masu illal mutahharuna ba wanda yake taba alkur'ani sai ma mutahharuna kaga anan ba ta aka ce illa qahirun ba ko illa qahiruna masu tsarki a'a waɗanda aka tsarkake mutahharuna wanda Allah ya tsarkake su kaga musulmi imanin da yayi ya tsarkake shi daga gubar da kuma dattin kafirci wanda ba musulmi ba ba zai taɓa alƙur'ani ba musulmi zai taba alkur'ani mala'iku suna taba alkur'ani a gane ko saboda ka Allah ta'ala ce ba wanda yake ya halatta ya taba alkur'ani sai wanda aka tsarkake wannan fa dan a nuna maka girman alkur'ani irin tsaro da aka bashi alkur'ani ya samu tsaro matakai matakai har guda hudu na farko shine wannan ake gaya mana an ajiye shi a wani guri na musamman wanda ko mala'ikun sai da izini ba wanda zai je inda alkur'ani ki fi kitabin makanun alawul mahfuz an koya shi nan bayan nan mataki na biyu da Allah ta'ala zai fara saukar da alkur'ani sai da aka share saman nan kaf daga dukkanin wani aljani da zai iya jiyo wata magana domin da can aljanu suna hawa sama su je can kusa da sama ta ɗaya su rinka jiyawa maganganun da mala'iku ke faɗa za a yi ruwa a gari kaza za a ba wani haihuwa wani zai mutu wani zai samu mulki wani zai kaza kaza duk abubuwan da Allah ya umarci mala'iku su yi a wannan yinin ko a wannan daren sai aljanu su je su sato maganganu sai su wasu su gaya wa bokaye yau za a yi kaza sai bokaye ce yau za a yi kaza kuma sai a ga an yi wannan kaza din to in ya samu aka gaza ta yi akan wannan ƙarya guda ɗaya to sai ya samu ya gina ƙarya ashirin ko ɗari akan wannan an gane ko Allah ka damu ba wani abu bane kafin ni ka ko ke zo wani an gane ko la ya kaga kenan lokacin da Allah ta'ala zai fara saukar da alkur'ani sai Allah ta'ala ya hana irin waɗannan aljannun zuwa sama ba dama su je wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sami' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa inna kunna naqulu da ta mu mun kasance muna zama maƙa'ida waɗansu guraren zama lissafi wato dan sato magana a wajen mala'iku faman ya qaudul ana wanda duk zai ganganci yanzu ya ce zai je ya zauna faman ya sami ana wanda zai je dan ya sato magana yanzu ya jilla shahaban zai samu wani harshen wuta mai kone aljannu rasanan yana tsaye yana jiransa da ya zai kona shi la ya ila al-mala'i al-a'la wa yuqdhabuna min kulli janibin duhuran yanzu ba sa zuwa da yau ta je daga mala'ul a'la za a ga jifar su duhuran ana korarsu su sakamakon alkur'ani ya sauka kun an share sama dan kada ma wani ya fara jin alkur'ani kafin annabi ya ji abu na uku da Allah ya tashi sai ya zaɓo daga cikin mala'ikun sai ya zaɓo wanda ya wace rari zo min ratin fasawa almirra tana da ma'ana guda biyu almirra al'uwa mai ƙarfi ne mala'ika jibrilu ba wanda ya isa ya tare shi ya kwace abin da aka aiko shi me karfi ne ai da kake jin ana cewa wai wani ya bi ya bi mala'ikan mutuwa ya kwace da karran ya zazzage duk an tashi wannan tatsuniya ce wanda na tabbata masu faɗa ta zuma suna jin kunya saboda yanzu sunna ta shiga gidan kowa ba dama yanzu ka zo kana wannan irin ƙarerayin a saurare ka mala'ikan za a ɓace wa jakarar wannan ba zan mala'ika ba an gane ko saboda haka Allah ta'ala ya ba, mala'ika da cewa zomirra yi ma'abocin karfe ne sannan kuma zomirra yi zo manzarin hasan ga kyakkyawar kama da Allah ya ba wa mala'ika da jibrilu kyakkyawar halitta ce to sannan kuma sai ya ƙara masa kirari na biyu sai ya ce muqa'in san amin ga tsananin biyayya ga Allah ga kuma amana in ji Allah Don Allah wanda Allah ya ce masa amintacce ne kana jin an ke da sako zai hayyanci a ba zai ba kaga nan ma alqur'ani ya samu tsaro mataki na hudu sai ya zama da ya sauko da alkur'ani aina ya dira wace airport nazala bihin ruhul aminu ala ina ala kalbika litakuna min almunzirina da ya diro bai tsaya ko ina ba sai ya zazzage abin da ya taho da shi a cikin zuciyar aminin amintattu gaba daya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to kaga ba inda zaka iya bullo alqur'ani to nan Allah yana ba mu labarin mataki na farko mutafi kitabin makanun la ya masu ilal mutsaharun sai ya ce tanzilun saukakken littafi ne min rabbil alamina daga ubangijin talikai baki daya sai Allah ya ce أنتم وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Allah ta'ala ce a bi hadal hadisi yanzu da wannan magana ma'ana da wannan alkur'anin antum mudhinuna ku ku kasance wato kuna yin tadalisi kuna ainihin wa abin kara kuna jin tsoron halitta kun ki ku fito ku bayyana hakikanin abin da Allah ya ce a cikin alkur'ani da wannan zancen za ka tsaya kana kana eh, kumbiya kumbiya ba za ka fito ka faɗi ainihin abin da ka karanta a cikin alƙur'ani ba haza la yaliqu la yanbaghi wannan bai dace ba ko bai kamata ba inna ma yaliqu an yudahina bil hadith allazi la yasiqu sahibuhu bihi duk zancen da ka ga mutum yana dan tsoron ya faɗa to shi ma bai gamsu da wanda ya gaya masa maganar ba ko bai gamsu da maganar da aka gaya masa ba amma in aka gaya maka gaskiya kana tsoron a jita bakin ka to alqur'ani akwai gaskiya sama da shi babu na'am wa taj'aluna rizqakum ne ba ta jadi sajin nan ba ta wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna ko kuna sanya iyakacin arzikin ku bai zau ba Laga. wannan da za ka da sai ka zaki haɗawa wannan ɗan ƙundu-ƙundu yawa tuta mayar da shi cire ka mayar ƙasa? ba wata ja'aluna rizqakum annakum yawa yayi wata ja'aluna rizqakum annakum tukazzibuna kuka sanya iya arzikinku wanda za ku mola daga alqur'ani shine ƙaryata alqur'ani shine iya rabon ku ba za ku gaskata ba ba za ku yi aiki da shi ba iya rabon ku daga alqur'ani ƙaryatawa wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibuna sai Allah ta'ala ya ce allah ta'ala sai ya ce حينئذ تنظرون الله to an ji kana ta kangara iya arzikinka tsakaninka da alqur'ani aryatawa iya rabanka yanzu kaga wasu sun rayu tare da manzon Allah ga su ga manzon Allah a gari ɗaya ko a fili ɗaya amma iya rabansa a wajen manzan Allah ta shi ba su mora ba su amfana ba ba su yi imani ba ba su ƙaunace shi ba ba su taimake shi ba ba su ba addininsa ba ga su gashi dan ka gane kai ni'imar da Allah ya maka baka gan shi ba amma kana son sa baka gan shi ba amma kana bin sa kana son sunnarsa kana son ka kwaikwayi rayuwarsa ga wani kuma ya gan shi ya yi magana da shi amma ya mutu kafiri shi kai sai ka gode wa Allah an gane ko ta Allah ce fa launa idza balagatil hulqum to mun ji kai kangara yadda kake so to dan me a lokacin da rai ya taso ya zo makogaro zai fito ya rabu da mai gangar jikin ya mutu wa antum hina idin tanzuruna ku yan uwa da dangi da iyaye da masoya da magoya baya a gaban ku garan ya zo makogaro kun ɗauko kwararren likita wanda ya fi kowa kwarewa, kuma kuɗin da yake bukata akwai kayan aiki akwai ga kwararren likita ga kayan aiki ga masoya ba sa zara mutu kuma kwana ya ƙare akwai yadda za a yi babu ba ma shi marar lafiyan ba ko likitan da Allah likita yana mutuwa ko baya mutuwa likita yana rashin lafiya ko baya yi shi maganin mutuwa da rashin lafiya ba wanda ya isa ya kangare wa Allah a kan ana iya cewa ka yi imani ka ce ba za a yi ba je ka za ka haɗu da sakamakon rashin imani ana iya cewa ka bar sunna ka ce a'a bid'a za a yi ya kaga yi bid'a to idan kai kan garere ne cikakke to Allah ya ce ka mutu ka ce ba za a mutu ba ko kuwa Allah ya ce kai rashin lafiya ka ce an ki kamar yadda aka ce kai imani ka ki ko Allah ya ce kai talauci ka ce ina ai sai wadata inda kowa zai iya rabu kansa da talauci wannan ya tsaya kullum yana wani abin nan Allah ne ya kyauta wa yi da idin tanzuruna da Allah ya ce wa nahnu wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin Allah ya ce mu ne muka fi kusa da shi ma'ana yadda muke son mu sarrafa shi domin fi ku kusa da yadda za mu yadda muka ga dama da shi sai dai ku ba fa iya ganin haka din falaula in kuntum na kuce to sai mu take ce abin da ba daidai Allah ya ba mu lada wannan muka gudu da kuma Allah Allah ya fi mana dan uwa muku da kuke bayarwa na marayu ah, jiya dai daga alama ba ku ba da taimakon manara ba ko an bayar to to jiya dai taimakon marayu an samu naira dubu tara da ɗari hudu naira dubu tara da ɗari hudu a taimakon manara kuma an samu ainihin wato dubu uku to wannan suna tv ne suka ce to za a rika sa tafsiri wanda ake yi a nan tara zuwa goma na safe tara zuwa goma na safe wato ainihin a sunna tv a sunna tv Allah ta kama da alkhairi na assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ne ce Allah ya kara lafiya ma tambaya da ita ce mutum ne yana da kuɗi miliyan ɗaya sun kai lokacin zakka amma kuma ana yin miliyan ɗaya ba shi. wanda ake bi bashi ai baya da misali wanda ake bi bashi baya da nisabin zakka saboda haka ana bin bashi sai ka je ka biya bashi amma ba za ka ainihin ɗauki zakka ka bayar ta zakka sai kana da mulki cikakke akan abin da yake a hannunka mulkin ne ka mallake shi ba bai da za ka mutu ba wanda zai zai a bashi kokoban ko sa a gurin ka eh wannan ya ce mara ina zaune da da madara su saboda haka tsara shi duk wani abu da ya kuma tsara mai magana saboda wasu abubuwa da ya shi ne da ke magana a nan mutar da gada me ya manzara su guda kayan shaye-shaye buguwa ke yin sha ana buguwa ne so wato yana sai da kayan maye ko eh to gaskiya yana da kyau wanda yake bayyana fasikancinsa yake bayyana sako yana yada shi kaurace masa addini ne ya eh, kaurace masa addini ne domin wannan zai iya ƙila sa shi idan ya ga duk mutanen kirki sun tsale shi tana yi wa hakan ya zama sanadiyar tubar wallahu alam abin da kai kai daidai amma kuma maimakon ka kaurace din kawai ina baka shawara ka rika yi masa wa'azi kai amfani da damar ka ka rinka yi masa wa'azi in Allah ya ga dama sai ya shirya da shi ta hanyar ka Allah ya shirya da mu gaba da na wannan ya ce malam ko ta ce ah, lokacin ne ke da za na bi ka wajen hanyar talatin ba ta yi malam Allah a duba ah, sai kuma ya Allah ya mai za ya yi tarbiyyar yaro yi yana ciki har wasa. malamin Allah a yi bayani ina kula da yaro mai taimakon addini Allah ya da salamu Allah ya ce inna waliyyan lahu alladhi nazzala kitaba wa huwa yatawalla salihina duk lokacin da uwa ko uba suka zama salihai suna kiyaye abin da Allah yake so a yi su yi gwargwadon ikonsu suna kiyaye abin da Allah yake so a bari su bari duk abin da Allah bai san a gani suna haƙura da ganinsa duk abin da Allah baya son a ji suna haƙura da jinsa da sauran abubuwa irin waɗannan to ana sa ran Allah ya sanya albarka akan abin da za su haifa sannan kuma a yi addu'a kamar yadda annabi zakariya ya ringa yin addu'a Allah ka bani ɗa na gari rabbi habli min ladunka zuriyatar in inji ainihin wato maryam sai ga ku Allah ya amsa addu'ar ya bashi annabi isa da annabi zakariya ya yi addu'a sai gashi Allah ya bashi annabi ya haya kuma ibadu rahman suna cewa Allah ubangiji ka sanya zuri'ar mu ta zama sanyin idon mu wato sanyin ganin idon mu akwai dan da in ka ganshi zai kasa bacci idan ka bada sanyi kai bacci ba kuma ɗanka ne saboda irin ɗabi'arsa da halayyarsa da haka na a haɗa da addu'a a kyautata alaƙa da Allah to in Allah ya yarda za a samu kyakkyawan wato sakamako za a samu ƴaƴa na gari masu ɗabi'a mai kyau masu ainihin wato tarbiyya mai kyau Allah ya samu dace to ƴan uwa muna ƙara tunatar da mu akan maganar taimakon manara a domin raga an ce duka je an sami naira dubu uku ko ya kamata ku dan motsa malam malam malam samis ni dai gatawa na yagi kowa ya bayar kai na zaki a rika taimakawa mana rayuwa Allah ya samu dace a mai annabi salati duk abin muke fata ya mana wannan azumi namu Allah ya karba kuma duk abin da ake yi ya jawo Allah ya yanta bawa daga azabar wuta a cikin wannan wata Allah ya ba mu ikon yi duk abin da za mu yi ya samu sami yardar Allah Allah ya ba mu ikon aikatawa abubuwan da muke Allah ya tsarkake mana zukatanmu Allah ya ba mu yi domin Allah Allah karka sanya mu cikin waɗanda wani na iya bata mana rai mu daina wa addinin Allah aiki kowa ya bata mana rai Allah ka ba mu ikon ci gaba da hidimta wa addinin Allah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka karamatan innaka antal wahhab Allah ka ba wa kasan mu zaman lafiya Allah ka ba wa jihar mu zaman lafiya Allah ka ba zaman lafiya a wannan karamar hukuma ta mu Allah duk inda kuma musulmin ki Allah ka ba zaman lafiya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan Eh, shugaban kasa yana fama da larurar kunne Allah ya bashi lafiya a dukkanin waɗanda suke jagorancin mu Allah ka ƙara musu lafiya Allah ka sa su rahama a kanmu ba azaba ba Allah kuma miji kai musu jagora ka taimaka musu bana atina fi duniya ta zama fil akhirati ta zama ila azaban nar ubana da makarabin da ta ma yasbun wa